kamar kai annabi ne da ya bayyana amma fa kaka sai kana faɗi za ka zo ka gyara jama'a nan gaba ɗaya ka cire kanka da ma wani ko menene kai ma ka ɗaukar wa kanka yanzu ka fara sai dai ka shiga da daidanka to abin da ya kamata kawai kai kenan amma ka ga maganar ka aikin gwamnati bai taso ba kawai ka koma gefe kake to ga tsarin addinin musulunci duk abin da ya taso ka samu ɗaliban da suka gamsu da kai irin wa'annan wanda kake zan da ai kusan ka kama komai kai yanzu abin da kake bukata Allah ya karba kuma ka samu dorewa na farko kakai tunani za ka yi jama'a da yawa don saboda ka jama'a Allah ke kawo ya rahmatullah jama'a Allah ke kawo su don abin da ke jin mutane ke na ga 'yan jama'a kaɗan sai kafa amma jama'an da za ka ce duk wanda ya ce to ni fa abin da nake so a gare mu in yi muku daidai muna son mu yi karatu mu yi aiki da duk abin da ma karanta ka gama ɗaure ko ina ba ka na yi karatu duk abin da za a yi ba karatu ne ba to ba za mu yi shi to shi ne ya yi kamata ka tafi ka tafi kila bayan shekara biyu ka zo ka bani labari da yake ciki wasu obstacles da ka samu da wani ne da ka samu da ka kawo su ko da shekara biyu ya yi wa ko sai shekara tsakaicin to ka dawo karo mu zauna in ji abin da kai karo da shi zai iya neman fa'idanta da shi zai yi wannan abu na hafan shi na tsaron gama da shi to ga yadda za ka yi kauta ga yadda za ka yi kauta ga yadda za ka yi kauta kullum ka sa Allah a zuciya ka ita kullum hayu ma kuma ruwa wannan karatun sai ka ga ya dawo ya dawo yana bayyana amma ba ka za ka karanta ka gane ka tarka ka jirge shi nan rashin tsoron Allah ne gama ba nan to haka shiga kawai kadawa baya ba dai kana da ƴaƴan ka ba kana da matan ka kai mata ka mata na yake dan ma kana iya samun wata kakka ko wani mene ne ta fanta ne ma babu yadda za ka yi karo da ilimin annabawa ma sun yi karo da shi annabi lodo matar ta ita ce shugaban ɗin masu luwaɗi duk abin da yana masallaci yana karatu ta ƙara yin ga idan annabi nuhu haka ta bi da ƙata masa yaya da sauran su da ɗana bin mamansa sama da yadda ke bin uwansa tabbakin suka ce to ai mama ba ta duka to haka to dole za ka samu irin wa'annan kada wa gari ɗan ka ya fantsare ko ɗan ka fantsare ka ɗora wa kanka dalar da goron dutse o'o oh, oh, oh, kaga za ka tafi to shi kenan in ga za ki tafi ba za ki abin da ke to shi kenan kin balaga na yi miki abin da nake iya yi wa kowa na miki abin da nake iya wa ko yanzu abin da rage miki in sama miki abokin da ba to ke shi kaga ba ka yi ba ka so da ayyuka da so shi ke nan da gawo duk da haka masu an ga ma bi ta amma ka ya duk abin da zai taso in ka faɗi magana ka shirya abin da zai dawo ka shirya wani wanda zai gaya maka ban banza kai shi ke nan kawai kada ka yi abin da bai da dalili kada ka yi abin da kake shakka duk abin da kake shakka ba shi tukuna shi kenan alwaje ta fi wal khamsu hmm? na gaba kama ga wurin wakilin idan yake da himaya kafin da za a tashi Eh? to daga biyu daga to zalika saddu lizzari afi to saddu ya ce katangewa daga wannan shima الوجه التاسع والخمسون أنه نهى عن الجلوس في الطرقات النبي أهل لمن تيجي zaman titi ba alheri ba ne ba zaman titi zaman gindin bishiyoyi hanyar mutane malam da annabi ya hana shi وما ذاك إلا لأنه ذريئة إلى النظر إلى المحرم hanya ce ta kallon haram yau kuma muna gani ma kusan hanya ce ta cin naman mutane lokacin da zaune ake a bakin titi nan ba karatu ake ba ko makaranta ka koyi ta bakin titi ku samu dan lungu-lungu da zama tsakanin ku da titi dai ba bi ba balon ka da titi Kina hmm? a bayan bai zaman da kyau kallon haram? Ai bai da kyau. Kallon haram ko da ba mace ba mutum ya dace a ah, wannan kuma mai dawo da shi yanzu na gan shi da laida halatta wani na yi wannan buhu-buhu ne kawai ke yi ya wa shinkafa ne ko ya wa ai wannan ta ke ne to ka gana ne zaman titi jama da baka gani ba fa ka kaga da ka Hmm? to yi su saki jiki su koma wannan to kaga tsarin musulunci amma ai abin da ake son bakin titin kasuwa daga kasuwa sai abu ya sa koma hira kasuwa ba jari kasuwa kasuwa to sannan kuma da kasuwan sai gani abokan su zo sun zauna a wurin jarinsa dubu goma abokansa sun kai dubu ashirin Falam falamma akbaruhu lokacin da suka ba shi labari annahu na kudda lahu min dalika qala aw fa tariqa haqqahu ko ba an ya hakkinsa kaga ko wannan zai wahala qalu wa ma haqqahu على قبض البصر وكف الأذى هممي ورد السلام to yan yan masu zama a titi nan da muke da su za su yi ta kallon ka za su yi kallon ka in ka zo daidai kun da su zai su daina kallon ka sallama ko su amsa da niyyar wulakanci har mata da dama yanzu kaga ba sa son bincike na saboda shagunan akwai mutanen da na san su kansu ma hannun sun kummace su za ta yi saboda abin da ake musu a bakin titi mutane ne zan zaune yanzu wani ya wani ya tsaye ko mai kawo shi kada mai kawo kaza wallahi na ga namijin da ke kukan abin da ke gudanawa a wannan shagunan nan wanda in ban da tunanin in rushe su ba abin da nake yi duka suna da amfani wa'anda suke da amfani zan koma gibin ba su gina musu wani wurin amma sauran kasuwancin nan kasuwan wurin nan ma da rufe shi kawai ya tare tun da ba abin da ke haifarwa Allah zai kawai a burge alhamdulillah eh, muna da kasuwa muna da kaza muna da kaza muna da kaza amma illa ciki ta fi alherin da muke samu sai dai kullum muna roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alheri ana ta tunani ana ta tunani ranta yadda za a yi ba kawai sai ta gudana ki amma ba alheri don mutane ne da nonnan masu zama suna satan suke zuwa wuri akwai wanda dole sai ya je wurin ya je zama wannan hadisin za su karanta maka shi sosari kaful ada ahli salam dan takkan dalam bapa mai a ayat yang sangat besar kalau itu sesuatu anahu naha an yabit rajul indal indal rahim mungkin ya kuana indah mati saja ya kuana kaki mati tidak hanya kuana nasihat ini jenis amma haka ko yaro ko baligi ce ya kwana a ɗakin mace kai jigi ba hau zarahimin ɗan uwanta ne muharramin ɗan uwanta wanda ya haramta gare ta sai dai a yanzu abin ya wuce ko muharramin ne Eh, mutai kwanan daga shi sai ita. eh ai ko shi akwai hadari kuma a da za ta kula alaka da a kan ko abin ka kawo ai ne ne da aka yi ba ran ha alaka ta kullu yau an samu tsaye wa wasu ciki a garin Kaduna sai yanzu na san matar da ta kawo min labari ina da ita har ta san wasu nan na ji maganarta kaga tana tambaya ta ne ya uwarsa ciki yaya a kashe ɗan da ya hukunci ɗan idan uban na kwana a nan shi kuma ya je kwana nan da uban ya dawo nan shi kuma ya dawo ya kuma shi kuma ya dawo haka kishiyoyin na yake tara da har ciki ya faru ita uwar ta tabbatar da cikin ɗan shi ne suke neman fatawa a kashe shi tun da bai girma ba bai zama ɗan ba bayanai ni abin da jalle aka ba ka sai na ce a wasu ne ba ba a yi magana hukuncin ya tara da uwar ba ba a yi sha'awar kan wannan ba a dawa ce in ce a kashe shi ku ce ku kashe ko ku bashe ba da ni ba haka nan ta fi ƙarfi na tafiya ban da rayuwa an da fahimta ma a ciki kawai abu da na sani a ciki sai ta ɗaya wannan dole aka kashe ta sai ma a kashe shi wasa yi wasu wajen ko an yi girma idan tun da ta an shekar ka idan da kai da mace a ɗauri guda da kai shekar ya zama na wuce. وما ذاك إلا لأن الميت لأن المي لأن المبيت ميقوانا عند الأجنبية ذريئة إلى المحرم yau za ka ga uwa in tana tafiya da ɗanta ba za ga suna tafiya a kan titi ke kafin saurayi da bulduri haka ke nan shi ɗan in yana rike da jakarta kafaɗansa na gomen kafaɗansa Sai ka san kaza kaza kaza kaza Allah kuwa ga ya kanta kalle shi shi ma ya kalli uwarta shi suna tafiya irin tafiyan saurayi da budurwa kaka ke tafiya da wasu kuma suka tafiya da shi da kamoshi ko da shi da yasa tafiyan saurayi da budurwa ke da zamani da zamani kai shi wancan kama ai wancan wancan labarin ko na kawai shi ya wuce na wannan zamanin ai kaga dai a ce a ce mutum ga wannan zamanin mutum ka kaho na rike da hannun budurwa ta suna tafiya suna magana da juna ita ta kama hannunsa ana tafiya a kan hanya ko yanzu tsakanin uwa da ɗaki to kai idan su ina za mu kullo wannan mu dai ya bayyana a wurin mu Allah ya الوجه العادي والستون أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع ainihin an hana a sayar da kaya inda ake sayar da shi an hana haka a sayar da kaya inda ake sayar da shi idan ka saya sai ka ɗauke shi da wajen hatta tankula ba an makaniya Wa ba وما ذاك باولا بن إلا أنه ila إلى ba'i البائع البيع hanya ce ta ma mai sayarwa zai iya gaddama ce bai sayar maka ba daga kayan a cikinsa da kayan a wurinsa ana ka gama sai da idan aka fara rikici aka aiza da da yi wa adamai istimamihi ko kuma shi ya fasa ciniki ana sayar da eh, mai yake da suna eh, ka sayar masa kwara-kwara eh, dubu ɗari ɗari sai ga wani ya saye su daga gaba da dubu ɗari biyar biyar ya fa ido sai ciwon sai mai ciwon haƙori da mai ciwon haƙorin za a cire masa haƙori ne yake na eh, ya fafa da zai ce ya fafa in kun ba haka ba a cinta bala'i a tsakani a rasa ya haɗa faɗa kun farko ma ka da yi ka sayar da kaya a masa dubu ɗari ɗari ka kwashe da wajen ka kai shi sai ga labari ya bayyana shi kaɗai ya rage miliyan ɗaya ma ba a samu wannan abu a yin ba sa ba tsofar ta ce maka bari da ta ajiye shi ma sai ya da kuɗi ba wata kasar da kayan kayan da kake so wato duk wata hanya da za ta haifar da rikici a tsakani to ana so a batta idza ra'a al-mushtari qadara biha fiha kai kurba tamu daga nan kaga abai ya roke shi shakku nafsuhu بالتسليم إذا بعدك كما هو الواجب وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يضمن أبعد ريبا أبن رباجي أشو وأنا أبن بابي هذا أما يسرها إشريبا وهذا من محاسن الشريعة وألقى في باب اللسان الباقية من يا أخاك وفي مفتاح السداد شرح إرشاد السالك